Kuɗi a kashe ta hanya Ka yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum. Salo Garba ne ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu na yau, da fatan an wayi gari lafiya. To watakila akwai mutanen da ba su da cikakkiyar fahimta. a kan kasuwar hada-hadar hannun jarin kamfanoni. Kila ma, akwai wasu da san cewa hada-hadar hannun jarin kamfanoni ita ma kanta sana'a ce. Yau za ku je da kasuwar ke gudana daga bakin shugaban hukumar da ke kula da kasuwar a madadin gwamnati. A wannan firar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta ga bakon namu. Ganin cewa yanzu shine karo na farko da za mu yi hira da kai bari in baka dama ka gabatar da kanka to um, assalamu alaikum jama'a sunana manir gwarzo ni ne shugaban kamfanin da a turanci ake kiranta securities and exchange commission ita wannan kamfani ce ta gwamnati kuma ita take kula da gaba ɗaya harkan hannun jari na najeriya mu uh, muke da daman da za mu ba wa mutane wanda suke so su yi harkan hannun jari kamfanin kamfaninnika mu ba su yadda ake kira a turance registration kuma muna da kuma daman da za mu kawo abubuwa a kasuwa wanda zai sa kasuwa ta karu ta ci gaba kuma muna da dokar mu ta bamu daman cewa in muka ga abu ba daidai ba a kasuwa muna da daman da za mu hukunta duk wanda ya karya doka su a takaice dai aikin mu kenan na na wannan kamfani na securities and exchange commission akwai batun da yake damun masu hannayen jari batun nan na ribar da kamfanoni ke bayarwa a ƙarshen shekara ko a rabin shekara da yawa ko takardun su zo a makare ko kuma a ƙare ba a samu ba akwai wani tanadi ne da kuke yi na shawo kan wannan matsalar e na ji daɗin wannan tambayar saboda abu ne da yana damun jama'a sosai har ya sa wasu ma sun cire rai da sa su a wannan kasuwar abu ne kuma ya daɗe kusan shekara 40 zuwa 50 tun da aka kafa wannan kasuwar an kasa kawo maganinta wani lokaci in aka baka riban hannun jari tun da a takarda take kamar a turance da ake kiranta dividend warrant wanda kamar su ɗaya da cek wanda jama'a suka saba da shi to yana da ƙa'idajen lokaci wanda bayan wata shida ba za ka iya amfani da wannan ba so da yawa abin da ke faruwa shine wani lokaci wani takardar da take da shaidan riban hannun jari ba ta zuwa wajen mutane akan lokaci wani lokaci sai har wata shida ya riga ya wuce kafin mutum ya samu kun in ya wuce babu yadda za ka yi duk da dai akwai daman ka je ka sami wanda muke kiransu registrars za ka je za a iya dubawa a sake baka wani lokaci a kanta to amma su wayannan kamfanin da suke sake ba da lokaci ba a ko'ina suke ba da yawansu kusan kusan kashi 100 suna lagos wanda kuma mutane masu sa kudi a hannun jarin nan suna a ko'ina suna kano suna maiduguri suna uh, katagun so yana da wahala mutane su je nan wajen su ce gashi za a yi musu na biyu shine shi kansa yanda zaka baɗin a sake baka wani lokaci akan wani takarda shi ma wani abin wahala ne so ana samun matsala a nan wannan harkar na biyu akwai matsala akan mutum yana zaune misali a mararaba a nan abuja amma kuma in zai karɓi takardarsa in ya karɓi takardar sai ya zo cikin gari ya zo garki ko wuse watakil wannan riba da take auren takardar riba ce ta watakil dubu biyar ne samu amma kuma kafin ya zo cikin gari ya karba ko ya sa a banki kuma ya koma gida watakil sai ya kashe dubu biyar ko dubu shida so jama'a kun ga cewa abin da ya samu bai kai ma abin da zai kashe ya je ya dawo ba so shi ma wannan mutum ya samu sai ga cewa to me yasa zan wahalar da kaina in kashe dubu shida akan dubu biyar sai ya sa mutum ya bar wannan na uku ana samun matsala su kansu kamfanin saboda sun san cewa in suka duba shekaru uku hudu da ya wuce ko biyar in suka ga cewa in suka ba da hannun jarin nan da mutane ba sa karba so in misali in ni kamfani kowane shekara ina ganin kan cewa naira a misali miliyan dari ne kawai ake karba sai in tashi in ce yau abin da zan bayar miliyan biyu ne saboda na riga na san cewa miliyan ɗari ne kawai zai karba in ka fito ka ce miliyan 200 ka bayar kaga farashin hannun jarin ka zai karu saboda mutane za su ce eh wannan kamfanin sun yi abba daidai ba amma a gaskiya ba kuɗin da ake da shi ba kenan saboda mutane sun san cewa ba haka za a karba ba so ana samun wannan matsala ana samun matsala shi kansa wajen aika wa'annan hannun jarin wanda mutane saboda sun san cewa ba a karba ba sai ka ga cewa ba a bayar da wuri ba so wa'annan su ne matsaloli da muke da shi abinda yanzu muka kawo shine muke kuma bukatar mutane su yi shine su buɗa account a banki kuma falila hamdu mun sami mun sami haɗuwan kai da bankin central bank wanda mutane sun san abin da ake kira bvn wanda tuntuni bankin bankin gwamnati suna ta matsa mutane cewa su je su buɗe account a banki so wannan abin da aka yi na bvn central bank sun yi da su ma sun ba wa capital market so kowa yanzu yana da wannan bvn number din yanzu abin da muke kira ga jama'a shine jama'a su je su samu rajistra ko kuma su sami duk wani banki da ke a najeriya duk wani ofis da ke a najeriya su je su karɓi wannan fom ɗin su karbi wannan fom ɗin suka cike sai su bayar suna bayarwa su masu daman da za su biya wannan kuɗin sai su sa wa'annan abubuwan da suka sa a wannan fom ɗin yadda zai zama duk sanda kamfani za ta biya hannun jari za a biya ne kawai a cikin akawun ɗin mutum so zancen cewa a baka takarda ka sha wahalan yadda za ka mai da wannan takardar cikin kuɗi zai kare kawai kamfani yana ba da hannun jari daman akwai akawun ɗin mutane details din account din mutane sai kawai a biya kuɗin a ciki muna ganin wannan in aka yi zai kawo um, zai rage wahalar da mutane suke sha akan suna da hannun jari kuma ba sa samu ga waɗanda ba a biya su ba shekaru da dama da wannan tsarin za a iya mayar musu in suka buɗe. in suna da shaidan takarda kan cewa gashi sun karɓi takarda amma kuma takardar lokacin ta riga ya wuce za su iya zuwa su samu wa'annan rajistar ɗin sai a sake basu akwai kuma wa'anda watakila sun ɓata da takardarsu ko kuma sun canza adireshinsu su ba san inda takardar suke ba akwai wa'annan kuɗin da ya taru ya yawa muna magana da akwai doka da ta ce duk kuɗin da ya taru in har ya kai shekara goma sha biyu so wannan kuɗin ya riga zama kuɗin wannan kamfanin muna so mu ga yadda za a yi a gyara wannan yadda za a kafa kamfani wanda kudin nan za a sasa a wannan kamfanin yadda ko nan da shekara goma sha uku sha biyar ne in dai mutum zai kawo shaidar wannan hannun jarin nashi ne ya kamata a biya shi amma dole wannan dokar sai an gyara ta saboda dokan kamfanuka ta ba su izinin kan cewa duk wani hanjin jari da ba a karba ba bayan shekara goma sha biyu wannan hanjin jari ya koma wajen kamfanin amma mu a securities and commission muna cewa wannan ba daidai bane ba amma saboda doka ce babu yadda za a yi yanzu muna magana da majalisa akan yadda za a yi a gyara wannan dokan a sashi yadda ko shekara nawa ne inda za ka kawo shaidan kan cewa wannan kuɗin naka ne ya kamata a biya ka. kowa ya miƙe ku tattale ku neme na kanku kama kowane gumi ne yake ce. A halin yanzu da kuke ƙoƙarin kawo wannan gyara, babban bankin Amurka ya ƙara kuɗin ruwa da wajen kashi sifili da ɗigo biyar. Ba ka ganin kamar wannan zai sa masu zuba hannun jari su fi koma Amurka. ai har yanzu hannun jari da ake samu a duk kasuwanni a duniya babu wanda ya fi riba na najeriya kamar na faɗa abin da yake sa mutane ba sa jin daɗi saboda wayannan abubuwan da ba a gyara ba amma in dai tsoka ce ta hannun jari babu inda za ka sa kuɗin ka samu tsokan hannun jari kamar a najeriya so ina nuna mutane kan cewa duk da amurka sa ta yi wannan amma a najeriya in mutum ya bi kamar misali ka sa dubu goma ga abin da ka samu ka kuma lissafa kan cewa wannan dubu goma in za ka mai da ita kudin dala nawa ne za ta dawo da kuma abin da za ka samu za ka ga cewa ka fi dai samun riba a najeriya in ka sa hannun jarinka to alhaji munar za mu dakata a nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah yarda mu ci gaba da firar a madadin bakon namu alhaji munar gwarzo da wakilarmu madina dauda da cobahiro diodine wanda ya kira mana sauti ne salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.